wajen sati uku baya muke ta samun rahotanni daga lagos mutane suna kiran suna gaya mana cewa ana tura jami'an wata hukumar tsaftace birnin lagos tana zuwa gidajensu tana kwace musu babura sai a tara kai su a lausa sai a je sai a yi sai a gwanjan su a saida musu baburan a saida baburan ga wasu mutane su an karya su ko ba wani laifi aka kama su sun yi ba to sai muga cewa wannan abin wato cin zarafin ya isa kuma muka zauna muka yi nazarin wannan zarafi muka ce abin da janyo mutanen ma suke tafiya noje damar da suke da ita su samu abincin da abin yi a nan jihohin arewacin Najeriya ita ce aka kwace musu shi yasa suka fara fantsama suna tafiya suna yin sana'o'i ƙanana wanda ma ba wani abu za su samu ba rayuwa illa abin da za su ci abinci kuran su dawo kamar lokacin da kuke magana kun tabo batun gwamnan ribas kuma za a iya cewa kamar wannan zance ya wuce a'a bai wuce ba ƙasa ce da aka haɗa ta bisa haɗaka yanki yanki addini addini kabila kabila aka yi mata kundin tsarin mulki sai wani mutum guda ɗaya sai je sai karya kundin tsarin mulki wane ne ya kamata ya maganta shi gwamnatin tsakiya ita ce take da alhakin kula da kowa ta tabbata an masa adalci to tun da aka fara magana da lokacin da shi wuke yi wannan magana zuwa yau ita gwamnatin ta tsakiya har yau bata ce komai akan wannan abin da yi ba so da aka kaga har yanzu akwai rina aka ba kuma su mutanen da aka ci a ruguje masallacin nan ni sun turo min duk takaddunsu da suka nema na izini ginin masallacin kuma tun lokacin gwamna ameci ne ya fara hana su yin masallacin daga baya suka je kotu suka nemo duk izini suka karbi takardun suka za su wanda ya zo sake ruguzawa so daga kaga an yi abin amma tun daga farkon lokacin da i magana cewar jihar Ribas jihar ce ta Kiristoci tun a lokacin gwamnatin tarayya kan wata ta taka masa birki to yasa muka ce akwai sakaci a gwamnatin tarayya tana barin abubuwa suna faruwa wanda suke ba daidai ba kuma ta ki komai akai amma idan shi mutumin arewa yanzu ya ce zai mai da martani maka abin sai ka ji gwamnati ta fito tana atakin din suna cewa yana so ta da fitina ga fitinan na farko ba ta masa magana ba sai wanda ya kara kansa sai a ce shine fitinan ne ku wannan matakai kuka dauka a matakin ku na shi ita wannan kungiya ta CNG abin da muka dauka shine mu ma za mu zo gwargwadon abin da doka ta tsaya a kai za mu tsaya a kai za mu tabbatar da arzikin mu muke kwantolin arzikinmu domin duk yawancin kamfanikan da suke yin kwangiloli a arewacin arewacin Najeriya na. kama daga karba haraji kwashe shara a chartered accountant da suke lissafin eh, account na jihohi da ƙananan komai duka mutanen wajen Lagos ne to ba mu yi dace kawai da basu ba duk abin da zamu yi duk rigima da zamu yi da gwamnati mu zamu fito zamu zanga zanga da duk rigima da zamu yi da su sai mun yi sai an kashe wa'annan kwangiloli da ake ba kamfanin mutanen kudancin Najeriya a jihohin mu na arewacin Najeriya sannan damar da suka zo suka dauke mana suka cika bankunan mu da mutanen kudu kamfanuka na insurance kamfanuka na hanyar waya din na wayar hannu din da ake amfani da ita dukkan mutan kudu ake ba ke zuwa mana ba mu yadda ba sai dai a baya ran mu na arewa kuma su ko su can yankunan kudancin Najeriya ai mutanen su ne suka tayi tsaye suka yi rigima sai da suka karata wa kansu irin wayannan damammakin shugabannin suka bi su aka abin da suke so mu ma haka zamu da mu da yaran da suke da suka karatu ba su da aikin yi da ɗaliban da suke cikin makarantu ba su fito ba dukka zamu haɗu mu taso mu ce mu yan jihar Katsina ne ko yan jihar Jigawa ne ga dokar da muke so a yi mana a jihar mu kuma dole a yi mana so da mu yan jihar ne